Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sarare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba ya ku makere ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Alhamis 21 ga watan Disamban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Ibrahim da kanan labarai. To baba Isra'ila da Hamas sun sake kai ma juna hare-hare yau Alhamis. Yaƙi ya daɗa bazuwa a sassan Sudan ta yadda ƙungiyoyin agaji suka jinkirta ayyukansu. Sannan rundunar sojin Ukraine ta ce Rasha ta kai hare-hare da jirage marasa matuka amma an kakaɓo kusan duka. kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar kano ta nemi haɗin kan kafofin yada labarai domin tabbatar da zaman lafiya a fadin jihar bayan sanar da hukuncin kotun koli. social media mutane akan kafofin labarai wanda yake ba ingantattu ba suna ta rubuta abubuwa da dama wanda suke tada hankalin mutane to akan haka muka ce kada mu bari wani ya tsinci wata magana a social media ya je ya ayarin a conventional media a cikin shirin za a kuma ji yadda kiristoci a najeriya ke shirye-shiryen bukin kirsimeti sai dai 'yan kasar na kokawa akan tsadar rayuwa eh to christmas kam ta gabato amma abubuwa ya yi zafi an dan siya ma yara kam kaya amma ba sauran abubuwan kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na hawa umar wanda a wannan mako shirin zai ci gaba da tattaunawa ne akan magot therapy wadda wato wato amfani da kimiyyar fasaha wajen warkar da gyambo cikin sauki akwai kuma sakonni da kuma saurare kuka aiko mana ta hanyar imel amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran an yi ta jin karar gargadi yau alhamis a yankin tsakiya da yankin kudu a isra'ila a yayin da su kuma mayakan hamas da ke zirin gaza ke cewa wani harin jirgin sama da isra'ila ta kai ya hallaka mutane hudu a kudancin gaza kungiyar hamas ta ce cikin waɗanda aka kashe ɗin akwai basan gaban babban jami'in kula da kan iyaka na bangaren gaza a maƙetarar karen shalom kafar labarai ta reuters ta ruwaito wani mai magana da yawun rundunar sojin isra'ila na cewa isra'ila ba ta da wata masaniya kan wannan al'amarin. yaƙi ya bazu a kudu maso gabashin sudan ta yadda alatilas ƙungiyoyin agaji suka dakatar da ayyukansu a wasu wurare yayin da hukumar asusun tallafa ma yara unicef ke bayyana damuwa kan makomar miliyoyin yara da ke fuskantar hadari a daidai lokacin da tashin hankalin ke daɗa muni hukumar ta unicef yau alhamis ta ce yara akalla 150 a latilas ko aka tilasta ma barin gidajen iyayensu a makon da ya gabata a jihar jazira wadda ke kudu maso gabashin khartoum babban birnin kasar wannan sanarwar na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun tsaro na musamman ke cewa sun kwace wad medani daga wurin sojoji hukumar ta unicef ta bayyana cewa wad medani wani muhimmin wurin raba kayan aiki ne a yankin kuma ya kasance mafaka ga dubun dubatan yara waɗanda suka gudo daga wasu sassan sudan rundunar sojin ukraine yau alhamis ta ce sojojin rasha sun kai wasu hare-haren jirage marasa matuƙa kan yankuna da dama a tsawon daren jiya rundunar sojin saman ukraine ta ce bangaren tsaron sararin saman ƙasar ya kakkaɓo dukkanin jirage marasa matuƙan in banda guda kuma akasarin arangamomin sun auku ne a kyiv da dostoevsky da carson da maikolof da kenneth da dai sauransu a birnin nicopol na kudancin kasar wanda ke yankin dnipropetrovsk jami'an gwamnati sun ce wani wato barin wuta da sojojin rasha suka yi ya hallaka wasu mutane biyu an jima kaɗan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma bari mu fara bude taskar rahotanninmu daga jihar kano yayin da kotun kolin najeriya ta ce nan gaba kaɗan za ta yi zaman sanar da hukuncinta a kan shari'ar kujerar gwamnan kano rundunar 'yan sandan jihar ta nemi haɗin kan kafofin yada labarai domin tabbatar da zaman lafiya da bin doka da oda a faɗin jihar gabani da kuma bayan sanar da hukuncin kotun kolin daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwali gwamnan kano abba kabir yusuf da jam'iyyarsa ta nnpp ne suka shigar da kara gaban kotun kolin ta najeriya suna kalubalantar hukuncin kotun ɗaukaka ƙara ta abuja wadda ta ce gwamnan bai cancanci tsayawa takarar gwamnan kano ba a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta nnpp a ranar goma sha uku ga watan jiya na nuwamba ne kotun ɗaukaka ƙara ta tabbatar da hukuncin kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta kano wadda ta soke nasarar gwamna abba kabir yusuf a watan satimba saboda ta ce ta gano an saka masa ƙuri'un bogi fiye da dubu ɗari da sittin da biyar bayan ta saurari lauyoyin bangarorin biyu yau alhamis kotun kolin najeriya ƙarƙashin jagorancin justice john okoro ta ce wani lokaci a nan gaba za ta sanar da su rana da lokacin da za ta yanke hukunci a kan wannan takaddama ta kujerar gwamnan kano akan na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar 'yan sandan kanan ke neman haɗin kan kafofin labaru domin tabbatar da doka da oda a faɗin jihar. Supreme Court ta fara sauraron shari'ar ƙara da aka kai mata na maganar zaben gamna. Social media mutane akan kafofin labarai wanda yake ba ingantattu ba suna ta rubuta abubuwa da dama wanda suke tada hankalin mutane to akan haka muka ce kada mu bari wani ya tsinci wata magana a social media ya je ya ayarin a conventional media wanda yake duk wanda ya ji abu a conventional media ya ɗauki wannan abu gaskiya ne kuma sai kaga kawai an samu matsaloli na tada zaune tsaye wannan jiha dai ta ce ya kamata mu tsaya mu tsaya mu tsare mutuncin kowa da kowa a ciki. Alhaji Muhammad Hussein Gumel kenan kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano bayan ganawarsa da shugabannin kafofin labarai na Kano. kwamishinan ya ce a baya can jami'an rundunar sun yi makamancewar wannan ganawa da shugabannin manyan jam'iyyun da ke takaddama da juna a kan wannan batu na kujerar gwamnan kano wato jam'iyyar apc da nnpp mun yi haka da shugabannin jam'iyyu a wannan wuri mun kira su mun zauna da su cewa su ja hankulan magoya bayan su kada su zaɓi ta da hargitsi ta zama wata hanya ce wadda za su sami nasara akan wannan shari'a da ake yi mun sa su sun ba mu a rubuce sun sa hannu kuma mun kira su su jaddada mana cewa wannan sa hannun da aka yi a zaman farko yana nan suka kuma tabbatar mana zama na uku muka ƙara yi da su suka kuma tabbatar mana don haka muna so ku kasance shaida a gare mu cewa idan wani wani ya fito da sunan zanga-zanga ko da ta da hargitsi ba ya fito ne da yawon kowace jam'iyya. Alhaji Muhammad Hussein gumel ya ba da tabbacin ci gaba da wanzuwar zaman lafiya a Kano gabani da kuma bayan bayyana sakamakon hukuncin kotun kolin ta Najeriya. Ba yau aka fara ba da shari'ar kotu kuma Kano ta zauna lafiya ba. Yanzu wannan ta uku kawai tunatarwa ne da cewa goyon bayan nan da aka saba bamu a ci gaba da bamu shi domin mu haye wannan mataki na uku kuma na ƙarshe domin Kano ta zauna lafiya. Wannan hukunci na kotun koli da ke tafe shine zai kawo ƙarshen ɗumamar yanayin siyasar Kano a wannan lokaci wadda ya biyo bayan takaddamar zaben kujerar gwamnan jihar na ranar 18 ga watan Maris ɗin wannan shekara ta 2023 da muke ban kwana da ita. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoto kuma Allah kyauta wannan dumamar yanayi a jihar Kano. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya. To baba yau Alhamis masu kada ƙuri'a a jamhuriyar demokaradiyyar Congo ke ɗunguma zuwa rumfunonin babban zaɓe a wani yanayi mai cike da rudamin rashin sukuni wanda hakan ke nufin wasu rumfunan ba za ma iya buɗe su ba. wannan ƙasa ta yankin tsakiyar afirka matalauciya amma kuma mai arzikin ma'adanai ta gudanar da wasu nau'ukan zaɓuka hudu a jiya laraba ciki har da na shugaban ƙasa 'yan majalisun tarayya da na yankuna da kuma na kansaloli shugaba felix shisekedi mai shekaru 60 na takarar wa'adi na biyu bayan ci gaban da ya samu a fannin tattalin arzikin kasar amma ayyukan yi kalilan suka samu baya ga kara tashi da farashin kayayi a kasar a ƙarshe amurka da wasu 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam yau alhamis sun sake kira ga ƙungiyar taliban mai mulkin afghanistan da tabbar ɗalibai mata su koma jami'o'i su kuma tabbatar da cewa mata na samun damar ƙaro ilimi a dukkan matakai. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla A Najeriya kamar yadda aka saba a daidai irin wannan lokaci a kowace shekara, Kiristoci a ƙasar suna ta shirye-shiryen gudanar da bukukuwan Kirismeti. Sai dai bana batun tsadar kayan masarufi, musamman bayan cire tallafin mai da gwamnatin Najeriya ta yi tun watan Mayu ya sa shirye-shiryen bukukuwan sun zo da wani wato sun zo wa 'yan Najeriya cikin kunci. Daga Jos ga Ilyasu Kasimu da rahoton da ya haɗa mana. kamar yadda aka saba daidai wannan lokaci na shirye-shiryen bukukuwan kirsimeti kasuwanni a birnin jos kamar a sauran sassan najeriya kan cika makil da masu saye da sayarwa sai dai bana lamarin ya sauya sosai masu siye suna koka karancin kudade a hannu da kuma tsadar kayayyaki masu sayarwa kuma suna koka rashin ciniki eh to christmas kam ta gabato amma abubuwa ya yi zafi an dan siya ma yara kam kaya amma ba sauran abubuwan sauran kamar su takalma da sauran su ba iya siya ba domin mai yi wahala an sa komai komai yi tsada ba mu iya kama kudade mu siya ma yaran abubuwa da ya kamata ba tun da shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya furta cire tallafi kan man fetur cikin jawabinsa na farko a matsayin shugaban kasa farashin kayayyaki musamman abinci da sauran kayayyakin masarufi suka rika tashin goron zabi a kasuwannin kasar kuma har zuwa yanzu farashin kayayyakin daga abinci zuwa sutura da dai sauransu sai daɗa haurawa suke yi lamarin da ya sa gudanar da shagulgulan kirsimeti a bana zai zama jidali tun da aka cire mana subsidy din nan abubuwa sun zama da wahala kudin moto damuwa ne abinci damuwa ne an cire mana subsidy masaran da da muna siyan 150-200-300 hayes to yanzu an siya masara a yanzu dai da aka yi girbi an siya masara 500-600-450 kaga ba sauki mudu da muna jin daɗi shekarun da ya wuce amma zance da an cire subsidy na mun samu dama komai ya karu ya yi tsada tabbas a yi christmas gaskiya bana akwai dan wuya yadda muka lura da yanayin nan kuma da aka zau aka cire subsidy na mai dinnan to gaya mu mala abubuwa kawai si mana wuya abubuwa su yi tsada shinkafa wanda mun saba muna siye ta dubu daya yanzu ya ta dubu daya da dari biyar ai kaza mai wanda ya girma kamar wanda aka lura da shi iri ta agri nan yakan kai dubu goma magi paket magi ma yanzu sai haurawa abubuwa rigan da za ka ɗan siya ma yaro malam kai sai dai kawai lamarin sai duwa'i dillalai da sauran 'yan kasuwa su ma lamarin ya shafe su gama ko da shike duk inda ka duba za ka ga kayayyaki 'yan kasuwa sai kukan rashin ciniki suke yi. This year is nothing to write home about. A wannan shekaran bara mu kai gida labarin komai ba gaskiya domin mutane suna ta korafe-korafe ba kasuwa ta gani da kanka don kafin minti koma ba wanda ka ga ya zo ya taya kaya a nan. Mutane na son siyan yadin kaya amma ba kuɗi a hannunsu shi sa ba ma ganin kowa ba kasuwa kuma mu ma muna ji a jikinmu. kowa kuma kukansa ya ta'allaka ne ga gwamnati kowa da bukatunsa da yake so gwamnati ta biya masa to ina kira gwamnati ya duba ko kuwa a kowane local government ya ba su abu ne za su mu kamar mu masu angwadin nan kaga zamu dan tama kama ma mutane domin hankalinsu ya yi ne ya da kwanta. kukanmu shine iya a saukar mana da kudin mai mai ya yi sauki in ma ya yi soki ko kome zai canja gwamnati ya duba ya taimake talakoki talakoki ba karamin wahala ne suke shan ba yanzu zaɓin da ya rage ga yawancin 'yan najeriya shine na yin haƙuri da abin da allah ya hore musu daga jos nigeria iliyasu kasimu to ba da la'agai da iliyasu kasimu Wannan shirin na zuwa ne daga nan Washington DC ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni hawa Umar. Kamar yadda muka yi alkawari a satin da ya gabata, shirin lafiya uwar jiki zai ci gaba da yin magana ne akan magot therapy, wato amfani da kimiyyar fasaha wajen warkar da gyambo cikin sauki. Father. Magot therapy wata kimiyyar fasaha ce da likitoci suka samar inda ake amfani da tsutsotsi wajen warkar da gyambo cikin sauki. maggot therapy dai ya samo asali ne tun a shekarar 1837 zuwa shekarar 1901 wanda kuma ya fara amfani da shi shine John Fone Zacharias a lokacin yakin basasa na kasar Amurka. Ga Dr. Mustapha Ahmad Yusuf na sashen kula da ƙananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano inda zai ci gaba da yi mana bayani kan irin nau'in gyambon da ake amfani da magot therapy wajen samun waraka ko kuma sauki duk a hirarsu da abokin aiki na Mahmud Kwari. Ba ga masu ciwon suga ba kadai akwai masu cutar sikila. Hmm. suma akwai irin gyambon da suke samu lake ulcers a turance a kafar su kenan kuma yana daukan su lokaci kafin ya warke duk cikin waɗanda muka yi wa wannan aikin haddasu su ma masu siklan da mun zuba musu wannan kwayoyin halittun kuma mun samu a biya dauke mana wannan dattin da ba so cikin dan kankanin lokaci akwai kuma abin da muke ce kamar bed manya kenan wanda idan sa kwanta akwai ciwon da suke samu a mazauna to su ma duka mun yi musu suna cikin dai wanda muka faɗa muka yi cikin binciken da muka yi akwai kuma wanda suke samun akwai abin da muke ce necrotizing fasciitis wanda yake yawanci za ga ciwo ne da ake samu musamman wuraren da ake da manoma haka sukan zo da shi so shi ma duk suna cikin wanda muka yi wannan aikin suna nan ne da yawa wanda mun gan su in sun zo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da mun fara wannan aikin za ga an samu sauki. wannan yana nuna cewa kamar ko menene ma ya sababa mutum samun wannan gyambo ɗin kukan shiga tsakani ku yi aiki kuma a samu sauki ko kuma akwai waɗanda ba kuwa iya yi wa abin nan eh, tunda wata sai an yi gwaji. idan na fahimci abin da inda kake son ka je za ka iya tambayar tunda akwai cukan da za a ce na daji ne ko kuma na kaza to ya danganta idan mutum ya zo za mu auna mu gani akwai wanda za ga suna fama da gambo ko kuma ciwo na shekara da shekaru akwai wanda muka taba gani shekara da shekaru yana fama da wannan ciwon nasa ya zo sai muka fara wannan aikin kuma aka samu dai biyan bukata alhamdulillah ya koma tun daga zamfara ma ya zo shi wannan mara lafiya idan mutum mutum ya zo akwai gwaje-gwaje da muke yi ala kullum halin dai abin da muke faɗa in har mutum ya zo akwai gwaji da muke na doppler doppler scan scanning ne da ake yi wanda zai nuna mana magudanan jinin da suke kai jini can ƙasa ko kuma inda ciwon yake idan a buɗe suke to insha Allah mu muna da muna kyautata zaton za mu iya cetar idan ƙafa ne idan kuma ciwon ne za mu iya sawa yadda za a samu sauki da wuri. Wai kun lura da adadin mutanen da suke karuwa watakila suke zuwa ake musu wannan aiki na ku daga lokacin da kuka fara misali kuma idan haka ne me kuka fahimta da aikin eh to gaskiya har yanzu dai muna kan duk da dai muna samun mutane suna zuwa amma muna nan muna daɗa wayarwa da mutane kai akwai mutane da har yanzu dai ba su kai ga sanin ta wannan sabuwar kimiyyar da muke amfani da a nan asibitin kenan to amma dai muna bi dai muna daɗa wayarwa da mutane kai kuma kuma dole mu yaba muku da wannan kokarin da kuke yi tunda wannan aikin yanzu misali ba a san ga iya mutane nawa ne za su kai ga ƙara jin wannan wannan faɗakarwar da muke ba ta dalilin ku kuma allah da ya saka muku da alheri da wannan kokarin kuma da kuke yi tun da sabon abu ne kuma ana ganin haskensa kuma da haske yana baya rasa kalubale tartibi mai aikace mai kalubalen ku misali za mu iya cewa dai kalubalen da muke samu shine har yanzu dai ma'aikatar misali kamar cikin healthcare workers kenan ma'aikatar kiwon lafiya muna Da wayar musu da kai akwai da yawa marar lafiyar ko kuma ce masu gyamban da ko kuma masu ciwon da wasu suke gani amma ba sa turo mana mu akwai kuma da yawa da suke zuwa wanda har su zo ma su fita asibitin ba su kaiwa ba su ba ma kaiwa ga da ganin hmm. su saboda ba a turo su inda ya kamata mu gansu duk da dai ina godewa su management din suna kokarin su ga yadda za su samu mana da clinic kenan da za mu dinga gudanarwa duk sati wanda za su dinga dinga zuwa muna ganin su kuma akwai abin da muke faɗa abin da yake faruwa watan shine a asibitin malam asibitin koyarwa idan mutum bai zo da ciwon da har kai ga misali a ce an ba shi gado ba ba za a kwantar da shi ba ba za a ba shi gado ba to amma kuma wani sauƙin da muka daɗa samarwa shine akwai dressing room inda ake kamar wa dressing kenan a GOPD mu mun ce za mu iya yin wannan aikin namu ba lallai sai mutum ya kwanta ba mutum zai iya zuwa za mu iya masa dashin zai tafi gida za mu karɓo lambar wayarsa za mu dinga communicating muna magana rana ɗaya biyu haka zai dawo za mu duba mu cire inda buƙatar a ƙara mayar masa da wani zami so wannan da cikin sauƙi ne saboda kaga mara lafiya baya buƙatar ya kwanta kenan a asibitin wanda zai rage masa wannan kuɗin musamman halin da muka tsinci kanmu a yanzu. Yanzu eh. ka ce mana hukumar FDA ta Amerika ta amince da wannan kimiyyar ta ta ce ma ko da amerika a yi amfani da ita. Ya hukumar mu na lafiya fa a Najeriya. Watan yanzu muna 2023 akalla hukumar fda ta yi shekara wajen ashirin kenan da sahalewar likitocin ƙasar amurka da su yi amfani da wannan kimiyyar na mago debridement therapy kuma a duk da sahalewar da suka bayar to duk abin da aka ce fda sun riga sun ba da approval ko kuma sun ba da sahalewa ko kuma sun amince da abin to ba kasafai aka fiye samun wani turjiya ko wani abu saboda already duk wani bincike da ya kamata a yi can din sun riga an gudanar da binciken shi kansa wanda ya wa'annan binciken da isa har fda suka ba da wannan sahalewar shi ma mun gabatar masa da ayyukan da muka yi wanda ya ji daɗi sosai kuma har ya ba mu takardar shaidawar cewar sun amince da aikin da muke yi to yanzu dai ba mu kai ga dai approachin ko zuwa ga su fda eh, nafdac namu na ƙasa ba amma suna da sanin ƙoƙarin da muke yi na rage ma mara lafiya sauki ko kuma samun musu sauki a ah, a fannin kula da irin waɗannan ciwukan tunda abu ne da muke ce ma chronic da abin da aka ce chronic ne to abu ne ne ya tsananta kuma yana ɗaukan lokaci to duk wani abu da zai ɗauki lokaci kuma dole an san cewa zai ci ma marar lafiya kuɗi akwai kashe kuɗi da sauransu to mu wannan aikin da muke sauki ne sosai wanda muke kawa kuma yanzu muna da kamar bincike da muka gudanar wanda za mu iya zuwa kowace hukuma namu na gida kenan za mu gabatar musu da ayyukan da muka yi tun daga shekara shekara ta 2020 kenan zuwa wannan lokacin za su ga kiyasi za su ga kamar statistic kenan duk gashi aiki ne da muka yi na gida da patient ɗinmu na nan kuma akwai wannan takarda kenan tunda duk wani bincike kafin mu yi shi ko duk wani aiki ko abin da muke ce ma consent sai mun tambayi consent amincewar mara lafiya kuma akwai kamar ethical committee na asibiti sai da muka rubuta musu suka ba mu takarda cewar eh sun amince duk mu wannan ayyukan da muke yi so muna da wannan dai shi din kuma za mu iya gabatar da abin da muke na san da mun yi wannan za mu samu sahalewar su mata su a ƙarshen ƙarshe mai misali kuke so a aikace wanda kake ganin zai iya inganta muku wannan aiki da kuke yi da ma binciken da kuke yi don bunƙasa wannan kimiyyar to gaskiya na farko dai muna buƙatar wannan abin da muke na wayarwa kenan muna buƙatar muna daidai kokarin da muke yi amma gaskiya akwai bukatar abin ya wuce haka muna bukatar a shigo cikin wannan abin yadda su wanda suke fama da irin wannan cutukan za su sani su wanda suke bangaren kiwon lafiya su ma duk su san wannan sabon kimiyyar da muke yi na amfani da kimiyya wajen warkar da gyambo na biyu kuma muna bukatar mu samu kamar waje kamar lab kenan wanda za mu iya gwajin kimiyya yawwa gwajin eh, da za mu iya yin wannan abin kenan tun da a kimiyyance ake samar da su wanda tunda wasu marasa lafiyan suna da nisa za mu iya turawa duk inda patient din nan suke marasa lafiyan za mu iya tura musu da wannan su kwayoyin halittun kuma muna buƙatar a ce mun samu kamar sponsorship kenan kamar wani tallafi kenan wanda za mu iya zuwa a ɗauki nauyi wanda za a samu kamar a bada kamar training kenan mu samu kamar waɗanda suke da interest suke bangaren kiwon lafiya mu koya musu tun da yanzu misali kaga a najeriya asibitin malam kusan a nan kadai ake iya samun irin wannan shi sa mun samu patient mun samu lafiya da suka zo har tun daga lagos kai har daga kasan amurka ma akwai likitan da suke can wanda muka yi wannan binciken da suka turo mana wasu yan uwansu daga lagos suka ce su zo kano mun samu kuma wanda suka zo tun daga taraba kuma alhamdulillah da sun ji daɗi akwai wanda suke zuwa dai duk gasu nan daga wurare daban-daban Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mahmud Kwari ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. Haka yake a gaida Hauwa Umar da wannan ne kuma muka zo ga wato sakonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. To ra'ayoyin namu a yau sun ta'allaka ne kan hukuncin kotu da ake dako kan zaben gwamnan jihar Kano. Ra'ayi na farko ra'ayin babandi mamman banda ne mai cewa al'ummar jihar Kano Allah tabbatar muku da mafi alheri a hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara da za ta yanke kan zaben gwamnan jihar Kano. Sai ra'ayin Sama'ila Agnes Agnes mai cewa sanar da shirin yanke hukunci a kan shari'ar zaben jihar kano bayan sauraron shari'ar a yau wanda kotun koli ta yi muna fata duk jam'iyyar da ta sha kaye a tsakanin jam'iyyun nnpp da apc a ranar yanke hukuncin karshe za su kira ga magoya bayan su da cewa kada su tada hutsuma domin wannan shine abin da ake jiyewa bayan yanke hukunci sai ra'ayin ali sarkin yaƙi nima ka ce duk wanda kotun sauraron kara ta yanke a matsayin gwamna don allah al'ummar kano a rungumi kadara ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai bamu dama karantowa yau ra'ayinka ne abubakar yahaya lakwaja kai ko cewa kai muna daɗa kira ga magidanta da su kula da kashe fitilu musamman garwashi a yayin da suke fita daga gidaje don kaucewa iftila'in gobara a wannan lokaci na sanyi da hunturu da fata allah ya daɗe kare mu daga shairin gobara a duk inda muke amin to ra'ayoyin da lokaci ya bamu mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. To madalla yanzu ko agogonmu na cewa karfe goma da minti 27 na safe kuma da haka muka zo ga labarai amma a takaice. To a takaicen an yi ta jin karar gargadi yau Alhamis a yankin tsakiya da yankin kudu a Isra'ila a yayin da su kuma mayakan Hamas da ke zirin Gaza ke cewa wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai ya hallaka mutane hudu a kudancin Gaza. Kungiyar Hamas ta ce cikin waɗanda aka kashe ɗin akwai basan gaban babban jami'in kula da kan iyaka na ɓangaren Gaza a maƙetar Karim Shalom. yaƙi ya bazu a kudu maso gabashin sudan ta yadda alatilas ƙungiyoyin agaji suka dakatar da ayyukansu a wasu wurare yayin da hukumar asusun tallafa ma yara unicef ke bayyana damuwa kan makomar miliyoyin yara da ke fuskantar hadari a daidai lokacin da tashin hankalin ke daɗa muni hukumar ta unicef yau alhamis ta ce yara akalla hamsin aka tilasta ma barin gidajen iyayensu a makon da ya gabata a jihar jazira wadda ke kudu masu gabashin hartun babban birnin kasar rundunar sojin ukraine yau alhamis ta ce sojojin rasha sun kai wasu hare-haren jirage marasa matuka kan yankuna da dama a tsawon daren jiya rundunar sojin saman ukraine ta ce bangaren tsaron sararin samanta ya kakkaɓo akasarin jirage marasa matuƙan. Yau Alhamis masu kaɗa ƙuri'a a jamhuriyar demokaradiyyar Congo ke ɗunguma zuwa rumfunan babban zaɓe a wani yanayi mai cike da rudamin rashin sukuni wanda hakan ke nufin wasu rumfunan ma ba za a iya buɗe su ba. wannan ƙasa ta tsakiyar afirka ko kuma yankin tsakiyar afirka matalociya amma mai tattalin arziki mai ƙarfi tana fama da matsalar siyasa. To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma idan Allah kai mu da daddare za ku je mu ɗauke da wani shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da Mr. Cedric wanda ya ba da wato na mana na'ura. Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fata alkhairi. Wassalam amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa.